بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى ال الطاهرين المعصومين فيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا رقفنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to na farko dai ban san zan zo in yi lacca ba an ce an bani program amma ni ban ga inda yake ba ban san inda na aje shi ba har ma ni na ba wasu mutane daidai wannan lokacin sun ma zo yan almi za su yi tambayoyi to sai aka ce ma akwai su yan ibc kuma akwai rufewa magobe to kuma ban san mene mai zan yi ba yanzu ne nake ji ake gama cewa wulayatul faqih ne tun da yake wannan dama ku daidai gwargwadon fahimtar ku za a yi maku tun da shi kuma gashi fahimtar naku zai zama da ya bambanta sosai sosai din ke ce zama in kana magana da kamar ɗalibai su kasance mustawansu ɗaya ne ya kamata ya zama 'yan firamare ne ko 'yan sakandare ne amma wannan da firamare da sakandare ne duka aka hada ko to kuma zai wahala amma da 'yan jami'a to ai ba zai wahala domin ainihin ba zai yi ya zama na fahimtar dan firamare da ɗayan sakandare da yan jami'a zai zama daidai ba saboda haka wannan maganan za ta yi wahala ya zama ainihin in ta daidai da dan firamare ba za ta yi wannan daidai ba in ta ma kowane aka ɗauka saboda haka daidai gwargwado zan kokari in lura da hankalin waɗanda su nake suke gabana ɗalibai ne da 'yan firamare da 'yan sakandare har da 'yan jami'a amma inda akwai wanda ya wuce jami'a dama ba da shi ake yi ba ana yi ne domin wasu sai dai ji daidai gwargwado shi kuma dai amma dama ba da shi ake yi ba to eh, ina faɗin wannan ne don lokaci na kan ga wani lokaci yan almiza su kan buga maganan da na yi sai su ƙi nuna da dawa aka yi na taɓa ganin sun sa wani eh, maudu'i cewa ba domin a sami kuɗi ake karatu ba san ba su nuna a wani munasaba aka yi ba kuma suka buga wanda yake kuma ni na san da wa nake magana da yara ƙanana ne amma ba nuna ma da yara ake magana saboda ka shi in kai magana da yara kanana sai aka buga maganan kawai to lalle ba za ta bani ma'ana ba saboda ba da kowa da kowa kake ba to wannan maudu'i shi ma na ga sun taɓa serializing ɗin shi ma sun ma sun sa shi ma akan batun batun wulayatul faqih yanzu ma kamar suna rubutawa ne eh, da yake suka tsimin abu sai sai ya wuce sai su buga in ba a lokacin sa ne sai su buga shi to abin nan wannan batun na farko kalma guda kalmomi ne guda biyu da wulaya da faƙi to bari mu fara da faƙi faƙi fa'il ne na fiƙihu fiƙihu ma'anansa a luga fahimta faƙihi zai zama mai fahimta kenan in a luga ne amma ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine masani masanin ilmi na addini to shine akwai ilmin da ake cima fiƙihu ma akwai wani ilmin hasatan da ake cima fiƙihu in an ce fiƙihu ana nufin ainihin ilmin sanin hukumce-hukumce shi kuma hukumce hukumce yana da ɓangarori biyu akwai ibadodi da mu'amaloli ibadodi su ne ayyukan ibada wanda mutum yake yi na bautan Allah wanda suka da sallah da azumi da zakka da hajji to mu'amaloli kuma shine hulɗa tsakanin mutum da mutum kamar su aure da ciniki da makwabtaka da noma da ire-irensu to eh, duk littafin fiqhu in mutum ya ɗauka zai ga ya kunshi yana magana dangane da wannan abubuwa guda biyu zai ɗan fara magana dangane da tauhidi ɗan kaɗan sannan sai magana ibadodi ya fara da tsarki sannan sai sallah sai eh, azumi sai zakka sai hajji da sannan kuma ya je wajen mu'amaloli ya kawo eh, ya kawo su aure da ciniki da haddodi ma sukan zo a wannan ne haddi eh, eh, horon mai laifi wanda ya zo a alkur'ani da hadisi cewa mutum ya kaza horonsa kaza ne duk sai ka kawo waɗannan to su shi ne fikihu to amma eh, idan aka ce mutum faƙihi ne ma'ana masanin fikihu kenan to amma wanda muke ce ma faƙihi ba shine kowane masanin fikihu ba duk wanda ya karanta fiqh ne muke ce mashi faqihi ba abinda ai wanda ake ce mashi faqihi shine wanda yake da ilimin da zai iya tsamo hukunci ba tare da ya ga ba ya dogara da hukuncin da wani ya tsamo ba shi da kansa zai iya tsamowa daga alqur'ani da sunna shi da kansa wato wato idan idan aka sami hadisi ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza to faƙihi ne zai duba ya ga cewa wannan abin da hadisin nan ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza to da ya ce ku yi ɗin nan wajibi ne ko mustahabbi ne da ya ce ku bari ɗin nan haramun ne ko makaruhi ne wani lokaci ma da halas domin ana iya ana iya murtanka da halas da wajibi in an ce maka yi to in wannan abin in ma wajibi ne wa in ma mustahabbi wa in ma halas in kuma aka ce maka bari yana iya zama wannan abin haramun ne ko makaruhi ko ma halas don wani lokaci ana iya ana iya hana ka halas ba domin an har an hana kai ba sai domin ana sa kai kai wanda ya fi shi to shi faƙihi shi ne wanda ya kai ga matsayin zai iya amo hukumci din hamta ma idan aka sami wani abu ya kunno kai wanda shi ba a same shi a Alƙur'ani ba ba a same shi kuma a ruwaya ba to shi faƙihi zai amfani da nasa hankalin ya fidda hukumci dangane da shi to wannan shi ake ce mafaƙihi irin wannan shi muke ce ma a yanzu mun kaji an ce mutum ayatullah to ya kai wannan matsayin ke ayatullah saboda ka ba duk wani malami ne faƙihi ba sai wanda ya kai martaban ijtihadi ijtihadi shine fidda hukunci fidda hukunci to ba kowane malami ke yake na a duniyan shi'a wannan sassan abu ne sananne ne za a ce mutum ya zo ya kai martaban mujtahidi kuma wa ke cewa wane ne kai martaban mujtahidi mujtahidai ba mutanen gari ne za su ce kai wani babban malami ne ya kai ya zama ayatullah ba a'a ba ƙura'a kuma ake kaɗawa a zaɓi ayatullah ba su wanda suka kai matsayin ayatullah ne su ne sukan ce wani ma ayatullah to wannan ya zo a cikin hadisan imam ja'far sadiq sanan ne cewa wanda ya kasance cikin fuqaha jam'in faqih kenan wanda ya zama cikin fuqaha mai kiyaye eh, mai kiyaye addininsa mai tsoron ubangijinsa mai kaza da kaza yadda wato toto ya hau kan sauran mutane su koyi da shi to daga nan aka samu hujja wadda ta nuna kenan sauran mutane da ba su kai ga martaban su zama mujtahidai ba to lazim ne su su koyi da mujtahidi wato idan idan kai baka kai matsayin da kanka zaka iya fitar da hukunci daga alkur'ani da ruwaya ba to dole ya zama kana bin wani mujtahidi ne dole dole ne wajibi ne mutum ya zama yana bin mujtahidi in shi ba mujtahidi bane saboda kuma na iya cewa imma mutum mujtahidi ne wa imma mai taqalidi da mujtahidi yanzu kamar munan duk cikan nan duk ba mujtahidi saboda haka duk mun zama mene kenan ku ga mini masu takalidi da mujtahidi dole ne dole saboda haka idan ko yaro ya kai shekaran takalifi kamar mace ta kai shekara tara ko yaro namiji ya kai kamar ɗan shekara goma sha hudu galiban to lazim ne a ta da shi kan ya zaɓi mujtahidin da zai koyi da shi mujtahidin nan kuma lalle ya zama shi wannan mutumin wanda yake ba kawai ilmi yake da shi ba yana kuma kiyaye ka'ido dokoki wato mai bin dokan Allah mai kiyaye kuma har mutuncinsa wato banda ilimi har da tsoron Allah sannan kuma har da mata ka tsantsan ya zama hatta wa'insu abubuwa wanda suke ba baya yi don kiyaye mutunci to shi irin wannan mujtahidi din ba mujtahidi yanzu ba su da yawa ba wasu na da yawan gaske bane zaka ga mujtahidi dai sai ka ga mutane miliyoyi ma na koyi da shi wilaya wannan na kuma na fata kun fahimci kalman faqihi wane ne faqihi ba ba malan ne kawai faqihi ba faqihi shine mujtahidi waye mujtahidi wanda yake iya tsamo hukunci da kansa daga alqur'ani da ruwaya shine a duniyar shi akan ce ma'ayatullah duniyan shi'a kawai suke da wannan domin da nisa maka ci duniyan shi'a domin duniyan sunna gaskiyar magana shine ko da yake akwai mutanen da ake kima musu mujtahidai amma ba wani mustawa da zaka iya cewa ga wannan ya kai ya ce mishi mujtahidi mu ku a duniyan shi'a ko akwai mustawa akwai wani matsayi da lalle ba da ba a ce mutum mujtahidi ba ba wai in yayi karatu ne kawai zama mujtahidi ba sai ainihin karatun ma sai akwai abin da lazim ya karanta ciki wanda suka hada dole san fannonin luga na arabiya wanda alkur'ani da hadisi suke ciki sannan kuma ya san tafsiri da hadisi da waɗanda suke ruwaito hadisin sannan kuma ya san ilimin hankali wanda ake kwatanta abu a tantance su ma kowanne kun fannoni ne na ilimi daban-daban sai ya san lardu akan waɗannan ilimin muka sannan kuma ya gwada kansa a matsayin wani wanda Allah ta'ala ya tsalla ya ba shi iko akan wannan sannan kuma an ga ɗabi'ansa ɗabi'ansa ma an ce in yana karkata ya zuwa ga duniya ko ya ne ne yana ba wai yana aikata haram ba amma yana son duniya to lallai ba za a ce mishi yi ba ko shi mai sha'awan abin duniya ne to ba za a ce ba zai zama yi ba haka kuma idan idan yana yana aikata yana da zumtan makaruhai yana ta aikata makaruhi abinda yake ba a haramta ba amma dai makaruhi ne in yana yi shi ma ba za a ce mishi mujtahidi ba ko yana mujtahidi zai zai tashi a mujtahidi in ya lazumci makaruhi har aikata haram ko kad'an ya fitar da shi daga da'ira ma gaba ɗaya ba mu a magana wani ko da a ce mutum mukaddara a ce sunan shi mujtahidi ya ya tabbata mujtahidi sai aikata haram guda ɗaya shikenan ya tashi a mujtahidi kuma in ma ana koyar da shi duk sai a daina to da yake ainihin eh, a duniyar shi akwai ka'ida ana iya zuwa da mujtahidi a cire masa rawan kuma ayyana cewa daga yanzu kada wani ya sake koyi da shi shi ma mujtahidi ba ana cire mutum eh, eh, matsayin da in ya aikata wani mummuna aiki to amma amma a duniyan sunna kusan ba za mu iya cewa gashi ba saboda su kowa ma har ma mutumin da bai karatu ma sai kaga yana yana faɗan ra'ayinsa dangane da addini kawai da ka kuma sai a ce mashi malam saboda haka tun da su a wurin su kusan kowa ma mu shi bilasin ma akwai akwai mazhaban zahiriya dawo zahiri wanda shi ya ce wai kowa ma dole ne ya zama mujtahid wanda kuma duk ya ta kalidi ya sabi Allah wannan ra'ayi nasu da ban mamaki amma cikin mazhabobin sunna akwai cewa shi a wurin su kowa sai ya zama dole ka zama mujtahid ko yaro ne kai dole mujtahid ne kai to wannan mota ina eh, alhali shi bai zama zama kai martaban faqihi ba ma mujtahidi ba mai ilmi to ba sai kai karatu ya za a ce kuma har yaro ma sai koyo ka shiga musulunci dole kai ijtihadi ne a wurin a wurin Dawud zahiri to saboda haka ba za mu kafa wannan wani mustawa daga duniyan am sai dai akwai masu ilimi a cikinsu wanda su masu kan ba da ra'ayoyinsu dangane da addini bisa abin da suka dogara da shi sai dai ba irin wanda ake a ce an aka kai su yadda yake a shi'a to lalle ba za su kai ga mustawan a ce masu mujtahidai ba to in an fahimci waye faƙihi to wilaya wilaya shine shugabanci ko biyayya ko soyayya idan ka ga yana nufin shugabancin faƙihi kenan a ce faƙi shine shugaba shi za a a matsayin shugaba shine ma'anan wilaya wilaya ma'ana biyayya wali shine wanda al'amari ke hannunsa ana ce mafi wali al'amur al'amura na hannunsa shugaba kenan wilaya kuma shugabanci kenan ko da ke shi kalmar wilaya tana iya zuwa da shugabanci da kuma biyayya amma ana yana nufin shugabanci din ne hasata wato shi wanda wane ne shugaban da za a yi ma biyayya faƙihi waye faƙihi mushtahidi yawa ina fata kun kun bai jo ɗan islahoyi na sa aka muku ma tambayoyi wani lokaci idan an ce faƙihi masanin fiƙihu kenan sannan kuma a wurin mu ya ma wuce a ce ya san fiqhu ana nufin ya kai marhaban ya kai marhaban ijtihadi mujtahidi ne shi shine akan sa mashi eh, kalman girmamawa a ce mashi ayatullah ma'ana ayatul shi ayar Allah ne wato shi akan gaza kamar wata aya ce da Allah ya aje a doron ƙasa wanda za a san Allah ta hanyar shi wato alaman Allah ana iya sanin Allah ta nan zake na to to shi ne ya kamata ya zama shugaba ma'ana wanda sauran mutane za su bi wanda sauran mutane za su bi to har wala yau ana cewa hukumci yana hukum in ka ka kamar hukumce hukumce kamar na na horon mai laifi alal misali akwai horon mai laifi wanda ya zo a cikin a cikin hukumce-hukumce kamar wanda ake ce mahaddi misali kamar sananne ne hau makiya addinin musulunci duk sun san cewa a musulunci ana gutsar hannun barawo ne makiya kowa abin da ya sani kenan da ma ka ce shari'a sai dauka gutsar hannu ne da kuma jefa mai zina sun san cewa ana gutsar hannun barawa ne ana kuma jefa mazanaci ne shi kenan abin da suka sani kira kuma sun san ana ma wanda ya sha giya bolala su kira kuma sun san wa'in so kuma cin amma dai su wa'in nan suka dame su to wannan hukuncin wane ne ke iya yi wa ke iya wannan hukuncin to sai mujtahid wani alkali bai isa sai bai isa ya ce ya yanke hukunci ba da irin da hukuncin haddi ba sai in dai mu alkalin nan ya kai martaba mujtahid bi ra'atin mu alkalanci mujtahidi kawai ke alkalanci in ko har kai kai ba kai baka kan kai baka bai kai martahalan a ce maka mujtahidi ba ayatul ba to lallai baka cancanci zama alkali saboda aini zole ne ya zama kayi yanke hukunci bisa tsabakin fahimtan ka ne daga daga littafi to sai da ke ne lalle kai mushtahidi ne wato ina nufin hukunci akan akan zartar da wani horo da Allah ya umarni kenan ba wai cewa wannan ya haramta ko wancan bai halatta ba wani ba wannan ya wannan haramta wannan ya halatta ba shi muke nufi ba ina nufin a ce har za ka iya yanke hukunci ka ce a ji a da mutum misali to lalle ce ka kai mushtahidi to kun ga kenan wato kenan zartar da hukunci sai sai mushtahidi to shi kuma har mushtahidi yana da iyakan abin da iya zai zai tarwa a hukunce hukunci ala misali daga cikin hukumce hukumce eh, a cikin abubuwan da aka wajibta mana akwai jihadi to shi jihadi yana da yana yana da faffaɗan ma'ana yana da tsokakken ma'ana faffaɗan ma'anansa shine duk wani ƙoƙari na ganin eh, yaɗuwan addini da ɗaukakan addini ya zama jihadi tsokakken ma'anansa shine shine yaƙi galiba in mutane suka ce jari yaƙi suke cewa to shi wannan yaƙi din to a je a fari yaƙi a kira wasu har a yaƙi to lalle ko mu shi mujtahidi bai da wannan iko ko mu shi mujtahidi ba zai ce yanzu a je a kai yaƙi ba wannan wannan kawai sai imam mahdi ajalallahu farajahu sai in ya bayyana shi zai wannan in kuma zamanin imami masumi ne shine kawai zai yi banda imami masumi ba zai yi wani ko mujtahidi bai da wani kaga idan eh, idan abu ya kai mu horo kenan har idan abin ya kai mu horo kuwa wanda har za a ji mutum jiki zai ji jiki ko da ko ko bulala ne abu abu bulala mutum ya ji zafi to to lalle sai sai sai da umarnin mujtahidi ba yake da kowa zai iya yi ne wannan ina ga mu haka ke bisa ka'ida a mazhaban imamiya amma ban da sauran mazhabobi kamar yanzu nan za ka kowa ma ya ce a yi jihadi kowane mutum ma sai ya ce kawai jihadi kuma bai karatu ba shi yasa ma za ga suna da ƙungiyoyi da yawan sai suna kai hare-hare da cewa su kuma a wurinsu sun ce jihadi suke to wanda yake ku a duniyar shi a ba za a samu wannan ba saboda ba zai yiwu ne wani ya kai hari da sunan yana jihadi ba in ba da umarnin imam hadin ya bayyana ba to yanzu yanzu abin da ke gaban mu shine mun za mu magana ne kan cewa to wane ne ya cancanci ya zama shugaban al'umma to kun san shugabanci yanzu da wani abu wani abu ne da duk mutane suka ittifaki akan muhimmancin sa wani an da za tambayi musulmi duk gaba daya shugabanci bin shugaba wajibi ne za su ce bin shugaba wajibi shi'a da sunna to amma aka zo aka ce to waye shugaba to a ne za a bambanta a fahimtar mu shi shugaba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa duk wani manzo da Allah ya turo Allah ya turo shi ne domin a shi Allah ta'ala yana cewa cikin alkur'ani wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah ba ma aiko wani manzo ba sai domin a shi da izinin Allah saboda haka wane ne Allah ya ce abi ku gaya mini manzonsa yawa to wane ne manzo wanda yake daga shi ba wani manzo kuma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine manzo na ƙarshe to bayan manzon Allah to manzon Allah yana ya bar halifofi goma sha biyu halifofin nan goma sha biyu kowanne a zamaninsa shine shugaban da ya zama wajibi a yi masa ba'a to wane ne shugaban wannan zamanin al-imam ajalallahu farajahu to yanzu ina ina ina imam din yake kuma so so ama har ma sukan yi izgili da wannan kuna ta cewa kuna da wani shugaba to ina telefon lamba din shi na lamban telefon din shi mu buga mashi waya da izgili amma suke wannan magana to ina imam mahadi yake ajalallahu farajahu a ina yake yanzu a wani gari yake kuma za a iya zuwa a karɓi umarni wajensa za a iya zuwa wajen shi a karɓi umarni ko yana aiko yansu mutane su gaya mu mutane sa. amsa a daidai wannan lokacin fakuwansa doguwan fakuwa sai in ya bayyana to a lokacin da bai bayyana ba to a lokacin lazim ne su sauran mutane su koyi da mujtahidai mujtahidai sune ne kaman wakilansa ama ba wakilai na musamman ba wakilin musamman shine wanda shi imam yake magana da shi ya gaya ma mutane bayan imam ya shiga gajeruwan fakuwa ya kasance yana ya yi wakilai hudu waɗanda su wakilai ne ke bantattu don yana magana da su su kuma su gaya ma mutane bayan wakili na hudu sai ce to daga yanzu ba zai sake turo wani wakili ba yanzu sai ran da ya bayyana shi da kansa saboda ka wannan dogon zamani Allah kaɗai san ran da zai kawo ƙarshe amma ko da lokaci yana iya zama ranar bayyanansa to a lokacin da yake dogon fakuwa din nan to mujtahidi shine wakilinsa amma ba hasi ba ba wakilin musamman ba ba wakilin da imam yake zuwa ya gaya masa ba wakilin da shi kuma zai duba zantuttuka na a'imma da zantan manzo Allah da alkur'ani ya duba ya fidda hukunci to sauran mutane su sai su bi shi to wannan abin da nake faɗi kowa ya san shi a duniyar shi a sanannen abu cewa su mujtahidai su ne wakilan imam wanda za wakilai za mu ce musu ami general wakilai ba wai wakilai na musamman ba a lokacin doguwar hukuma. saboda haka suke da haƙƙin shugabanci to idan wannan a wajen mu ba mu da wani matsala dangane da wani amma in muka tambayi sauran musulmi muka ce ake samun shugaba za su ce mana ana zaɓe za su ce mana musulmi ne za su duba su ga wane ne ya kamata ya zama shugaba sai su bi shi don haka su kullun suna cewa ba mu da shugaba kullun zaka ga suna cewa ba musulmi matsalan musulmi ne ba shugaba ne ba shugaba ne sai mu ce to wannan ci matsalan cewa ba shugaba ba shugaba da kuke gaskiya matsalan ku ce ku da ku san shugaba ba mu ba da wata matsala dangane da wannan mu ba da matsalan shugaba ko muna da matsalan shugaba waye wanda baya da shugaba ya daga hannu mu ganshi mu muna da shugaba saboda haka mu wani matsalan shugaba wanda duk mutum idan idan mutum yana fama da ciwo ba sai ya ce duk ba mu da lafiya ba idan mutum yana da ido daya ba sai ya ce ko ai matsalan mu kowa irin shi daya ne din da yi da irin shi daya ne shi ke da ido daya ko kuma in shi makawa ne ji ai matsalan duk ba ma gani ne sai ce akai dai da baka gani dai yawa saboda haka idan mutum yana ciwo ba sai ya ce duk cikan mu ba mu da lafiya ba shi dai yake ciwon in mutum yana amai da guda ba sai ce ai duk kowa yana amai da guda a garin nan sai mu ce a kai ne din kake saboda haka su da ba su da shugaba su ne suke da matsalar shugaba tunda ba su da shugaba sai su ce wai al'umma musulmi matsalar shine al'umma musulmi za su kai shugaba dalili su ba su da shugaba su dalili su a wurin su sun dauka shi manzo Allah da zai da zai tafiya tafi ne kawai wai sai musulmi suka zo suka zaɓi wani suka to tun da haka nan ne to su haɗu su zaɓa mana tun da su suke zaɓe mai tun da in ka tambaye su bai ake samun shugaban sai su ce a yana zaɓe to ku zaɓa mana sai ku zaɓa kawai ko ba haka nan bane sai ku zaɓa kawai ku ce to gashi to har wala yau tun da yake in ka ce mani eh, eh, to ya yakun batun shugabanci irin na siyasa tunda su mutane suna cewa kamar shugabancin in an yi maganar kira ce ai kana maganar shugabancin addini to shugabanci kamar na ƙasa fa kamar yanzu a ƙasar na ko wanda aka ce mishi shugaban ƙasa misali sannan kuma kowace ƙasa an gutsutsa da dai ƙasa an ce ƙasa nan ƙasa nan ƙasa ƙasa to wane ne shugaban ƙasa kowace ƙasa da ta ko shugaban ƙasa da shugaban gwamnati wani lokaci su zama abu ɗaya wani lokaci a raba a wasu kasashe shugaban gwamnati daban shugaban kasa daban a wani wuri kuma shugaban kasa shine shugaban gwamnati to wannan shugabancin fa shi ma mujtahidi ne yake yi sai mu ce maka shi wannan shugabancin mu a wurinmu yana karkashin addini wannan kamar a wurinmu ba shine shugabancin da ake magana na lizimta da'a ba wannan kaman hidima ne kamar anan da aka haɗu za a yi wannan taro akwai wanda aka ce shi ne mai kula da sha'anin abinci wanda aka ce shi ne mai kula da ruwa wanda aka ce shi ne wannan mai kula da karatutukan da za a yi wannan mai kula da wuta ya kunna janareta sannan kuma akwai wanda ke kula da abin gaba ɗaya wanda in muka zo shi za mu tambaya saboda haka shi ne shugaba a IBC din to ba shi to dole ne ya zama faki sai mu ce an kai in gaji ga nan baka zama nan abin da muke magana kai to wannan shugabancin ƙasa kamar wannan akwai amanan dukiyoyin mutane eh, da an tattaro sawa'un dukiyar kasa ne da aka tono a ƙasa eh, harajojin da aka tattara ne don a samar da a hidimomi ga mutane wanda ya hada da titunan mota da wutar lantarki da ruwan famfo in ba a najeriya ne ba inda barayi ke shugabanci da hidiman ilimi da wajen samar da lafiya da sauransu to wanda zai gudanar da wannan tamkar mai hidima ne ba shi ne shugaban da dole ya kai masa biyayya ba ba shi ne wannan shugaban ba to amma wannan hidima din ai akwai hukumce hukumce ko Tunda da yake bilhassil ma hukumomi ba kawai dukiya ke hannunsu ba wani lokaci da jini tun kwa kwakwa ga ɗan sanda an ba shi bindiga ga soja shi ma an ba shi bindiga kuma ainihin eh, za ka kai har zai ɗauki rai ga alƙalai to dole wannan ya zama yana ƙarƙashin shugaba ne wanda yake wakilin imam a mahadi wakili ami kafin sa. <coughs> dole ne ya zama haka nan saboda haka shugabanci irin na na siyasa na yanzu mu a wurin mu karkashin addini yake ba kuma zai yiwu ya zama ba karkashin addini ba saboda ana ana hukumci da jinai ne da dukiyoyi da mutane shi ko tasarrufi a dukiya da jini dole haƙƙi ne na shari'a ko ba na haƙƙi na shari'a ba haƙƙi ne na shari'a to haka nan ne ko dole wanda mai hidiman da za a dora mai yi ba mu ce lazumi ya zama mujtahidi ba amma dole ya zama karkashin mujtahidi lazumi to wannan wannan inda zaka tambayi wannan wannan sabon abu ne a duniyan shi a za a ce maka san ba sabon abu to wannan na abu ne da dadde walayatul faqi dan abu ko da ba a ce mashi da sunan ki ko ba a kira shi da sunan walayatul faqi ba in dai har ka kawo hadisin man kana min al-muqa ah, hafizal lidini muhafizan al'amr maula da sauran wannan hadisin na Imam Ja'far Sadiq da ka kawo zamu ce maka ai wannan abin da kake faɗi shine wanda za balil awami an yi kana faɗa mana ce ai wannan lalle ka abin da kake cewa shugabanci na mujtahidi yawa sai dai sai dai sai dai idan wajen wajen aikata shi ne kace to a aikata shi har a siyasance amma dai shine dai wannan ba wani ba wani sabon abu bane amma kam da yawa da lokaci ainihin yanzu mutane sukan jingina walayatul faqi da kamar wani ra'ayi ne na Imam Khomeini a kuddisa sirru to lalle ba ra'ayi ne na Imam Khomeini ba dama ra'ayi ne zaunin ne illa iyaka shi Imam Khomeini ya aikata shi ne aikaci. a yayin da su mutane suka ɗauka shugabancin siyasan duniya na sarakai ne su malamai su su zauna a makaranta su koya mutane addini da tarbiyya ba za su shiga har sabgan da ya sami siyasa zama har ma suka ɗauka malami ya sa baki a al'amarin siyasa kamar ya shiga sabgan da ba nasa ba kamar ya yi wani abin da bai dace da shi ba kamar a ce malam ne ya je yana rawa kun nan aka ce har ma mutanen mutanen nan rawa sun dauka ba abin kirki bane anan anan na Najeriya kira amma yara suna wasa da tashi suna cewa kai rawa kai malam kai rawa yace ban yi ba yace mun je gida mu ce malam yara yace yaushe nai to sai in yace bari in taba yana taba sai a ta dariya saboda malam ba rawa to amma wannan na kikila in ka je Sudan ka ga malam da rawani yana ta jibga rawa wato kamar ya shiga sabgan da bai dace da shi bane in aka ji ya ce in aka ji ya ce wannan shugaban kasar wannan abin da yake ai bai dace ba sai a ah, ah, ah, kai malam me da me ka da wannan kai ba kana karatu ne a makaranta ba kana koyar da fiqh to ina ruwanka da abin da ko kuma ce wannan ministan abin da yayi zarbabi ha ba malam kai ma malami bane malamin addini ina ruwanka da shugaban kasa to wannan sai ba mu san ta ina ya fito ba har sai ya zama malamai malamai sosai har da mujtahidai sun dauka ba ruwansu da abin da ya shafi su shugabancin kasa sau haka sauran kuma al'umma sun dauka haka nan shi bai shafi malam ba shi abin da ya shafi malamai kawai su ne kawai su ta maganan addini su ta maganan in imam mahdi ya bayyana su ta shi kenan ba ruwansu menene ministoci suke yi menene shugabannin kasashe suke yi menene suke shukin mutum su tsoke su ba abin da ya dame su su ba kwaro su ba har ma idan mutum ya sa bakinsa a wannan sai a ce mashi ahun siyasi wannan a cikin magana imam koyi daga ya ce a wani sai ana ce a ce mashi wai ahun siyasi wato malami ko dai ko dai dan siyasa eh, kamar yadda mutane ana suka ce malam ko wani sarki idan idan idan malam yana dan rangaji wa shi ana shi mashi ranka yana yawa yana dan son mukami haka to sai a ce malam kowane sarki wato yana sarauta ne mukanye malam da alhali malam ba san shi yana sarauta ba wato kamar malam daban sarki daban harkan malami daban harkan sarki daban wannan ma na ji wani a talabishin ɗin kamar yana magana da hausa yana cewa wai a cikin al'umma akwai mutum uku da sarki da liman amma shi liman ya ce ba malam ba da sarki da liman da tajir ya ce to kowa zai tsaya da al'amarinsa ne sarki ya sarauta liman ya limanci attajiri ya tijara amma kada wani ya ce shi ɗaya ne in sarki ya ce shi malam ne to al'amar ya lalace in liman ya ce shi sarki ne to al'amar ya lalace wato kowa ya nasa to wato kinera ta wani sharhi wani iri cewa ainihin irin wannan zai ce wato su a wurin su abubuwa ne daban-daban to da kuma ra'ayin kiristoci shi a tarihin tarihin turai tarihin kasan turawa a da can coci shi ke da iko cikakken iko sarakuna na karkashin cocin to sarakunan suka sai zama Eh, eh, suna sarakuna na karkashin coci sai sai sarakuna daga baya suka yi bori suka balle ma coci suka ce coci yana dankara musu abubuwan abubuwa masu tsanani don an ce ana ba labarin ako wani sarki da ya taba yin wani ya taɓa ma wani coci laifi lokacin wato shi eh, shugaban coci lokacin kusan cocin mana guda ɗaya ne cocin katolika to lokacin shi shi shugaban coci wanda yake mai kamar shi ne papa roma kenan su shugabannin kasashen suna karkashin sa shi yana iko da su to sai aka ce wani wani sarki ya laifi ya ce to sai ya tuba sai kallafa mashi ya je wani gari da ya zauna aka ce shi sarkin ya tako ba tare da takalmi ba daga gari kaza zuwa gari kaza kama a ce sako daga kaduna ya zo zare masa amma ba takalmi kuma in ya zo zai tuba ɗin ƙa'ida sai an zuba toka a ƙas mai yawa ya sa fuskan sai butu-butu ya ɗaga ya sake sawa a fuskan ya butu-butu ya sake ɗaga haso uku sannan sai shugaban coci ce to sarkin ya tafiya ya yafe mashi to to sun ta irin waɗannan so abin daga ƙarshe sai su coci sarakuna sai suka balle irin wannan iko iko na coci an ce sarkin sarkin ingila wata rana wani wannan na karanta ne a wani a wani a wani a intanet na gani aka ce eh, an kawo yan su kurakurai a tarihi to sai abubuwan da aka kawo kurakurai da yawan gaske eh, a tarihi din to ɗaya daga ciki shine cewa fafaroma eh, ya ya haramta auren turawan ingila mace ba mace yar ingila ba za a aure ta ba kuma ya yanke hulɗa da sarki ya kakaba mashi wasu ka'idodi duk lokacin yana karkashin papa roman to sai sarkin ya ga yanzu ya ka ya zama gajiyayye gaba ga mutanensa yanzu da mutanensa duk an yanke musu kuma ana ana ana muzanta su tsakanin sauran kasashen turawa mutanen ingila sai ya tunanin cewa to bari ma su bi ta ai addinin kiristan gaba daya su zama musulmi sai ya aika andalusia cewa a aiko musu da shehunne su koya mutanen ingila addinin musulunci za su koya musulunci to su kuma gaban lokacin su kuma musulmi suna faɗa da juna banu umayya da suwaye suna ta faɗa to aka rasa wane zai tona shehunnan to ana nan shi fafaroma sai ya ji labarin sarkin ingila yana so ya zama musulmi sai ya fe mashi sai shi ya fe mashi yanzu ana yi auren su ya dawo da shi kuma ya hulɗa duk da suka ce da ainihin ba dun wannan matsalan ba da su sun koma musulunci ne saboda su amma karshe dai turawan ingila sun balle daga cikin daga karkashin fafaroma din su suka fara balle sai suka ce sun yi nasu cocin su suka daina bi to coci sarakuna sun ma coci waye ne saboda coci yana kafa masu dokoki ne na ra'ayi da sunan ubangiji <laughs> da sunan ubangiji amma dokar ra'ayi ne duk abin da bai ma coci daidai ba sai coci kawai ce an yanke hukunci cewa hukuncinsa shine ya mutu ba tare da an digar da jininsa ba ma'ana za ku kona shi da ransa ke sukan tattara mutane ku kona su da rai to wannan sai zama duk sarakuna sai suka babballe da shi kenan sai aka yi majoci tawaye da aka yi majoci tawaye sai aka koma da coci ya rika sha'anin addini kawai ya daina sa baki a sha'anin sarauta to asalin maganan rabon addini da siyasa kenan ya zo to wanda kuma sai ya zama yanzu ra'ayinsu ne siyasa daban addini daban su shugabannin shugaban siyasa daban shugaban addini daban eh, ingila da suka zo nan suka yi mana mulkin mallaka su suna da wannan akwai sarauniyar ingila duk da yake ita ce shugaban cocin ta hakika amma kuma akwai wani eh, mai mata aiki a bangaren coci shine aka bishop na kantabari akwai gari kantabari shi eh, bishop din kantabari shine shugaban cocin ingila kuma prime minister shine wakilinta a gwamnati saboda haka ita ce shugabar kasa kuma kwamandiyan soja sarauniya kenan sun da su suna ce mashi kambi ne kambin sarauta yana iya hawa kan mace ko namiji in ya zama namiji sarki in ya zama mace sarauniya to kaga duk da yake ce shugaban kasa amma akwai kasa na da bangarori biyu da addini da siyasa waye shugaban addini bishop na canterbury waye shugaban siyasa prime minister kaga an raba kenan ko to wannan haka nan kuma duk kasashen turawa zaka ga coci daban shugaban kasa daban har ma su suna da concept ba ruwan coci da siyasa ba ya sa baki illa ya kai addu'a to wannan kuma da suka zo suka yi mana mulkin mallaka anan sai wannan ra'ayi ya shiga har cikin musulmi yanzu zaka ga dan musulmi yana cewa siyasa da addini hanyar su daban in kirista ne yana ma abin da zai gaya baka kenan siyasa daban addini daban siyasa daban addini daban kama suka sama mashi matsayi a bible suka ce ai jesus ya ce give unto caesar what is caesar and unto god what is god alhali in aka duba a cikin bible wannan ba yana nufin raba siyasa da addini bane abinda wani ne yazo yana neman ya yana neman ya jawo soja ko askarawa ya ce ai isa ya yi laifi yana neman mulki ne sai ce sai ce Eh, masa ya shugaba muna iya biyan haraji wato yana so ya ce masa eh ko a'a ne yana ci tsammanin zai ce masa a'a ba za a biya haraji bane sai yawa roma kun ji ba da mun ga muku yana so a yi tawaye sai ya ce sai ya ce mai ajiyan kudin sa Judas kana akwai kudi nan yace sai ya dauko sai ya ce to wannan sule din baka ga yana da hoto ba yace hoton wane ne ya ce na sarki ya ce to ka ba sarki kayan sarki Allah kuma ka bashi nasa wannan shi ya bashi amsa ne da hikima ya fita daga cikin tsarkon da suke so sa shi amma ko kaɗan <clears throat> ba yana nufin cewa wai siyasa daban ne addini daban muna iya cewa to wai shi idan ka ce siza shi sarki daban addini da ubangiji daban to shi sarki shi kuma menene shi mu a wurin mu za mu ce eh, everything belong to, to, to God including Caesar Kumi da kumi na Allah ne hada hadda sarki din da sarki da kudin da kumi duk kayan waye yawa to ya da ya ce a ba sarki nasa daban a ba Allah nasa daban kamar sarki da Allah daban-daban suke kaza ana iya baka amsa na hikima don a fita daga tarko amma ba bai su suka fassara shi daban suka mishi fassarar wai rabon siyasa ne da addini hanyar siyasa daban hanyar addini daban ma'ana hanyar sarki daban ubangiji daban ka bi sarki ta wannan bangaren ka bi Allah ta wannan bangaren to arwala su suka fito da ra'ayin cewa shi addini ya shafi ɗaiɗaikun mutane tsakanin mutum shi kaɗai da ubangijinsa bai shafi sha'anin tafiyar da al'umma ba duk da su rayawa ne za mu ga cewa a cikin tafiyar da al'umman da suke lalle akwai ra'ayinsu na addini a ciki don ko yanzu da suke gudanar da suke cimma musulmi yan ta'adda nan suke kai harare ai da sunan addini suke da sunan abin da suka imani da shi ne su ma sun da addini da siyasa amma suna cewa daban-daban suke to ala yi halamin nake sun ce wannan ra'ayi na yammacin duniya na kiristoci da suka zo suka yi mulkin mallaka ana sai suka kawo shi a nan sai ya zama sun ce addini kuma addinin suka ce addinin har da musulunci sai zama wannan a wurin su duk addini daban ne siyasa kuma daban to sai su ma suka jefa wannan a cikin musulmi sai zama hatta dan musulmi sai ga shi ma yana faɗin wannan addini da ba su ya faru ba su haɗu ba ba a haɗa su to har sai zama in malam ya ce bai kamata a yi kaza ba a ƙasa ko da ko ya ce dan me za a ɗauke wutar lantarki ne ko dan me zama ba ruwan famfo dan me ba ba isasshen man fetur sai sai ah, ah, malam kuma ya ina shafi ka za ka shiga siyasa kai ne naka kai addu'a to na mu ma mun sami muluk wanda suka mun sami sarakuna da suka yi mulki da suna addini su ma sun yi kokarin iyan iyawansu su nuna cewa shi ma addini daban ne siyasa daban ta wata sun sun aro ra'ayin eh, kirista sun sa ala misali abinda suke cewa wai hadisi ne wai annabi ya zo madina sai ga mutanen madina suna auren da binu to sai ya ce me yasa kuka yi suka ce ai da haka muka saba muna yi tuntun sai ce da ba ku yi ba sai wai ba su yi da auren da binu wata shekara sai da binu bai yaya ba wannan shekara sai yayan kaɗan suka suka ce masa ya rasulullah to da muna yin auren da binu kuma sai yaya mai yanzu ka da ba mu yi ba kuma sai bai yaya sosai ba sai ce to ku kun fi ni sanin duniyanku ni ina da na ga muku na addini ku dauka wanda ya shafi duniya kuma ku ku biyu ni sani wai haka annabi ya ce ka ce kai ya kai ya wannan ba hadisi bane tsaban ƙarya domin annabi din nan eh, Allah ne ya aiko shi to kuma Allah din nan shine ubangijin dabino <laughs> shi ya halici dabino ba yadda za a ce annabi ya ce bai san dabino wa ya halici dabino wa ya aiko annabi to ya za a tambaya annabi a dabino a ce ce shi bai sani ba ubangiji bai san dabino ba ne <laughs> shi dai halicci dabino har ma cin alkurani akwai magana dangane da dabino daban-daban to yanzu ake wato kenan yayi wa'annan ra'ayin sun nemi su shigo da irin wannan ne don su tusa ma mutane ra'ayin cewa shi fa annabi ba komai ne ya sani abin da ya sani kawai abin da ya shafi rayuwa ne na abin da ya shafi ibada ne wato sallah kenan ya san shi bai san sha'anin noma ba saboda ka shi ba annabin noma bane kaga wannan sai shugaban noma ya bayyana shine eh, ministan noma da shugaban kasa ya sai wanda ke gudanar da abu amma ba ruwan addini to shi irin wannan kuma har wala ya raba sarki da liman kamar yadda nake ga muku wannan mutumin da nake daga talabijin din kamaru sai zama sarki ya nada liman kuma shi yana ba su ishi umarni wannan shi kula da rabin har ma kusan ma abin ya kamar na kirsa ya dan burge su kamar ma suna nema su ma musulmi ma ba kan ne su ma ya zama su ma suna da fafaroman musulmi a ce ko ko baba makka za a ce masa zai <laughs> aje shi a makka su ce baba makka wannan baba roma baba rom ne roma gari ne ai <coughs> baban roma sai ya zama da baban maka wato